ba da belin alkalai bakwai bisa shaidar an san su da hukumar jami'an tsaron farin kaya ta yi zai bude babin ci gaba ne da bincike kan karin alkalai takwas da zai kai ga gurfanar da su gaban kotu bayanai sun nuna rashin haɗin kan hukumar shari'a njc kan hukunta alkalan waɗanda ake zargi da zarmiya ya sanya jami'an tsaron na farin kaya kai samame gidajen alkalan banga-banga da gwamnan Nelson Wiki na riba zai yi wajen hana awon gaba da ɗaya daga alƙalan a Fatakwal ya kara ƙarfafa zargin haɗin kai ko ko haɗin bakin 'yan siyasa ga ta'azzarar lamuran shari'a a Najeriya. Alƙalan da aka ba da belin su sun hada da Iyan Okoro da Silveta Nguta na kotun koli, Adeni Ademola na babbar kotun tarayya Abuja, Kabir Auta na babbar kotun Kano, Mu'azu Findiga na babbar kotun Gombe, Muhammad Tsamiya na kotun ɗaukaka kara ta Ilorin da babban alƙalin jihar Enugu IA Emezulike. Ga lauya mai zaman kansa Abuja Modibo Bakari wannan lamarin babun mamaki ba ne. ne a ah, wani abu da mutane nake so su fahimta wannan kamu ba dole ne ya zama shine na karshe ba yadda na san jami'an tsaro nan da na saba gani suke yi abubuwan su idan ka ga sun afka ma mutane biyu uku to kada kai mamaki an yi bincike akwai kamar mutum da yawa a layi sun fara kamawa kenan don haka ba sai sun sake wani sabon bincike ba abu mamaki bane ka ji nan gaba kwanaki kadan kuma a maka afka ma waɗansu kuma ba don haka ko mutum yana zaune alkali ne bai san ko shi ma an riga an sa masa rada ido ko ba a sa ba kuma na imanin cewa an sa din domin an kiraye kiraye da yawa ire-iren mu da wanda suka fi mu sun yi wannan kiraye akan a rika sa ido a bangaren shari'a da ake sa a wasu bangarori don kada dauki bangaren shari'a kamar muna da kariya wata doka ko tsarin mulkin Najeriya kamar yadda waɗansu jami'an gwamnati kamar gwamna ko shugaban ƙasa suke kuma taimakansu suke da shi. Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta zargi gwamnatin APC da neman murkushe sashen shari'a. Na shiga helkwatar APC inda na zama martanin ɗan kwamitin garan bawal na jam'iyyar arewa maso gabas kaftin bala jibran doka dai a ƙasa doka guda ɗaya take ba dokar manyan mutane da dokar ƙananan mutane don haka abin da aka yi wa alkalai ya yi daidai kuma shine zai nuna cewa kowa da kowa ɗaya yake kuma shine babban principles din shari'a ko ta musulunci ko ta nasarar din kansa kaftin za a zarge ku fa cewa jam'iyyar APC kuna nema ku murƙushe sashen shari'a ne ko an zarge mu ma an yi ne ba kan ka'ida ba domin abin da shugaban ƙasa ke yanzu ba sani ba sabo ai a jarida jiya ko shekarun jiya ya fito ya ce idan 'ya'yansa ne ko iyalinsa ne suka yi wani abu to a tume su su ansa laifinsu a ko ina suka yi laifi in aka ce za a yi sani za a yi sabo to kaga abun da ake so a yi ba za a cimma buri ba don haka shi eh, mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya tsaya tsayin daka sai an yi maganin wannan cin hanci da rashawa kafin a samu ci gaba a ƙasar nan. Me zai faru ne ga alkalin a ƙarshe? Abin da ya fito fili da dai shine amshi makudan kuɗaɗe daga hannun alkalan. Nasura da Maili Kamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.